Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a ah, jama'a yau abin da zamu yi zamu yi abin da ya shafi video editing ne. Abin da yasa zamu yi na video editing shine akwai mutane da dama da suke so su fara YouTube channel ɗinsu to amma they don have the skills ba sun yadda za su yi su yi editing ɗin video ɗinsu ba. So shi yasa muka ce to bari mu yi mu samu wani application mai sauki kuma wanda yake zaka yi aiki professional aiki aikin ka ya fita da kyau. domin mu koya ma mutane musamman wanda suke harkar kasuwanci domin akwai wanda suka mun magana sosai wanda zaka samu yana so yana wata harkar kasuwancin shi ne yana so ya fara sayar da harkar kasuwancin sa ko kuma yana so ya fara labarai ne a wato youtube maybe ko kuma wasu abubuwa dai da suka shafi video akwai wata ma da ta magana da tana harkar wato abin da ya shafi magunguna ne kuma tana so ta waya ma mutane kai a harkar magunguna din kuma ta kokari ta dinga koya mutane harkar magunguna kuma ta dinga siyarwa to ko me za ka yi dai insha Allahu yau din nan za mu koyar da mutane yadda za ka yi amfani da video editing application mun yi ƙoƙari mun yi da search sosai mun samu wani application ne na video editing mai sauƙi wanda kun kuma kai editing a kan shi za ka samu result mai kyau wanda apart from that ma zai zamto foundation ne wajen iya professional video editing applications kamar su adobe premiere da sauransu so insha Allahu application ɗin da za mu yi yau shine wani application da ke kiran shi Filmora Filmora ɗin nan wani kamfani ne da ke kiran su Honda Share su suke amfani da shi wanda yau in Allahu za mu yi amfani da wannan application ɗin ku biyo ni a cikin wannan shiri domin ku ga yadda za ku yi amfani da Filmora da farko idan ka zo application ɗin sai ka danna start menu in ka danna start menu sai ka zo wajen ah, wanda share za ga wani waje a rubuta wanda share ah, na ga yana nan in ka gan kun ga gashi nan sai ka danna shi in ka danna shi sai ka klikin din wanda share filmora 9 shine bashin din ke system dina in ka danna shi to zai bude maka so in ya bude wannan shine interface din so wannan wajen a nan wajen ne zaka saka files ɗinka maybe picture ne maybe video ne maybe audio ne duka anan ake sakawa sannan kuma nan wajen anan ne ake saka video file din so for example a ce kana so ka sanya video file ɗinka da ka ɗauka sai ka zo nan wajen sai ka zo nan wajen file sai ka danna import media sai ka danna import media file sai ka clicking idan ka yi clicking sai ka zo maybe wajen picture ne Ko wajen video bari mu ɗauko wannan video ɗin nan sai ka click ɗin sai ka import open kun ga ya important so kun ga gashi nan ya zo in ka danna play kun ga gashi nan yana playing ko so in ka ɗauko shi ka ɗora shi akan timeline ɗinka za ku ga gashi to anan ya ce the resolution of frame rate of the media does not match the current project setting do you want to change your project setting to match sai ka ce match media saboda setting din ya daidai sai ka clicking din shi so in ka zo kana playing in ka zo nan kuma za ka zo nan a wajen zoom in zoom out zoom in zoom out to sai ka zo in ka zo ka ja za ka ga shi nan yana playing ga shi nan kun gani so yadda ake important din video kenan so in za ka important din pictures ba sai ka yi haka sai ka danna file sai you can import files import media import media files sai ka yi to bari mu importing in pictures so let's say uh, wannan hotuna ne a misali sai ka import din su ko sai ka yi open to in saka wannan ka za ka sa shi akan timeline in ka saka shi so ka dan yi in ɗin wannan abu ko sai ka zo nan ma sai ka ɗauko shi sai ka saka shi sai ka zo wannan ma sai ka ɗauko shi sai ka saka shi sai ka ɗauko wannan ma ka ɗauko shi sai ka saka shi to in ka zo haka kun ga wannan ga time ɗin nan ga iya duration ɗin nan kun ga wannan wajen time ne nan wajen iya length ɗin video ɗin kenan amma za ka iya ƙara nan ɗin sai ka ƙara nan sai ka iya ƙaro shi ƙara tsayin tafiyan abun ka ƙaro shi ƙaro nan nan nan ma ka ƙara shi nan ma ka ƙara shi kun gan kai haka kun ga video din ko so apart from wannan kuma akwai zaka iya importing din audio sai kai clicking din nan sai ka zo import media file sai ka danna import media file sai ka zo kan dan nemi wani music mai dan daɗi so in ka dauko wannan ba to mu fara da transition menene transition wato transition shine tsakanin picture da picture wani style kake so ka sa a tsakani ko kuma tsakanin video da video kana so ka saka wani dan style a tsakanin su to shi ake kira transition so yanzu bari mu duba mu ga yadda mutum zai saka transition tsakanin images din nan da muka sanya su a timeline ɗinmu sai mu ga kuma wani irin style za su bamu bari mu gani da sai aka ɗauko wannan ka ɗora shi in ka ya kara ga kun ga transition din kun gani dissolve kenan instead of ya zama cut so zai zama dissolve in ka ɗauko ka yi scrolling down ka zo nan wajen in ka ɗauko wannan ka shi ka a wajen ka ga irin transition ɗin ko so anan ga transition nan ga basic ga 3d let's say mu ɗauko 3d ɗin nan mu saka kun ga 3d ɗin yadda yake hmm? so akwai su kana kala ga nan su ripple evaporated ga nan sai ka je yawwa sai ka sanya shi zoom sai ka sa shi so sai a ce mu saka duba ripple mu sa a nan ma ɗauko nan mu sa shi nan ma ƙarshe sai mu ɗauko wave mu saka so in kai haka ka janyo shi nan in ka danna play ga play nan ko kun ga yadda ya fara hmm? ya so so wannan kenan kun gani ya ya su kun gani gashi ya gama to zaka iya zuwa ka dan saka music a ciki kuma zaka iya zuwa ka ɗauko music sai ka sanya shi a background din a lokacin da video din yake playing wannan music din zai dinga playing saboda ya sa video din naka yayi kyau amma voice over ne zaka ɗauko voice over audio file ne sai ka ɗora shi a ƙasa sai ka sanya so a nan wajen in kuka lura ga wajen audio nan sai ka sanya shi kuma nan din ma an kaga dama ka iya dauko wani picture ka dora a kai lassi kana so ka kara dora wani picture a kana zaka iya dora shi a saman nan zaka iya dauko wani ka dora shi a kan nan ko guda ɗari nawa ne zaka iya sanya su duka ka dora su ba sa karewa to kun gani to kun kai haka kai scrolling down zaka ga duk gashi nan sun ga dama zaka iya zuwa nan kun gani kun gani to abin kenan za ka iya ɗora wani picture ɗin akan picture so sai ka zo audio nan naka sai ka zo a media file ɗin nan wannan music ɗin sai mu ɗauko shi sai mu sanya shi in ka yi scrolling down haka za ka iya za ka kama nan sai ka rage in ka rage sai ka yi in a nan wajen in ka yi double click ɗin nan in ka yi double click za ga ya ce maka ga wani abu na wajen waje nan wato fade in fade out yadda zai dinga shigowa a hankali sai ka saka shi a nan kuma ya kare a hankali sun ka danna ok ka danna play da ku ga gashi nan ya shigo a hankali kuma gashi yana playing gashi yana playing yes yes yes yana playing with music yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya yanzu nan za ku ga ya fade in a hankali ya sauka ƙasa kenan shine amfanin fade in fade out so sannan muna da effect effect din nan shi wato wani dan siddabar ne da yake faruwa a karan kan video din kana so ka dan yi wani dan effect wani dan siddabar ne kana so dan saboda video din naka ya kyau ko kuma image ɗin ko kuma kana aikin wata waka ne kana so ka ɗan yi wannan su dabara a kai to haka abin ake yi bar ku ga yadda ake yi ga shek nan kuka ɗauko nan kuka ɗora a nan a misali a daidai wajen da kake so ya yi kun gani kana yin haka hmm? kun ga shi ya yi shekin hmm? yes hmm. so za ka iya ɗauko wani ah, video ya ka iya filin kun gani yadda yake hmm? maybe wannan kake so za ka in ka ɗauko wannan ka ɗora shi kun gani shi ya fara to let's say wannan kake so kenan so za ka dudduba ka ga wanne ne kake so wannan nema diamond kenan aka iya ɗauko shi ka ɗora kun gani to haka abun yake kuma wannan kake so ka yi ɗauko wannan ka ɗora shi kun gani shi ma wani style so kun gani ga yadda abin yake hmm? sai ka iya jan shi har ƙarshe in ka ga dama haka kake son shi ya zama maybe style ɗin da kake so kenan za ka iya ɗora daga saman nan ka ce haka har ƙarshe kake son shi hmm? kai haka ya zuwa duk da ka ɗora shi ka ɗauko wani ma ka ɗora messi let's say fish eye din nan kake so so ok ya saka dai duk wanda ga gaya maka shek ɗin ga nan kala-kala ah, ga wani shek nan so shi ma dai duka ana sawa wannan shine na effect effect nan in kai amfani da creativity ɗinka za ka yi abubuwa da dama da effect the only thing you need shine ka shiga software ɗin ka playing around with the effect ka ɗan da abubuwa har ka samu ka samu perfect result yanzu kuma da last thing da za mu yi shine title ma'ana rubutu a kan video ɗinka maybe uh, labarai ne maybe narration ne maybe kana so rubutunka sunanka ya fito ko wani abu to wani iya za ka kai rubutun shine ne da za mu yi kuka duba nan za ku ga an rubuta title kana danna title din nan ga sunan title kala-kala style ne kala-kala kuka lura in kuka yi plan kun ga irin style din nan kenan in ka danna nan za ku ga style ga style nan shi software ne tana da sauki sosai ga ga style nan ga style nan yadda kake son shi so let's say kana son wannan ne to sai ka ɗauko shi kawai sai ka ɗora akan timeline ɗinka in ka ɗauko ka ɗora akan timeline ɗinka sai ka ce sai ka zo nan daidai wajen da kake so ya zama maybe a nan ne to sai ka yi double click a kan shi to kuka lura ga styling ɗin nan sai ka zo ka modify ɗin shi sai ka ce let's say welcome to a nan ƙasa maybe sai ka rubuta widen so akwai style kala-kala za ka iya sanya style maybe in ka highlighting sai ka zaɓi style ɗin da kake so so anan nan kuma kala akwai eh, left akwai align left akwai align right akwai center akwai fall sai ka zaɓi wanda kake so dai sai ka danna akwai wajen canza font style you can change font aka iya canza font styles ɗin za ka iya highlighting wannan canza mai font style ka canza kun shi kaɗai ne zai canzu in ka gama sai ka danna ok so in ka zo ka plane za ku ga gashi ya zo so that's it so in ka zo maybe nan za ka iya saka wani rubutun a transition ɗinka title ɗinka ka duba akwai title kala-kala ga sunan kala-kala maybe kana son wannan ne za ka iya ɗauko shi kun gan shi sai ka ɗora shi a wajen sai ka ce sai ka zo ka yi double click sai ka ce sai ka taɓa wannan ɗin ma sai ka ce anan za ka iya editing ma haka ce this is my video sai ka zo nan sai ka ce from widening sai ka danna okay so in ka zo ka plan ɗin shi za ka ga yayi maka so wannan shine basic introduction na video editing uh, ah, na fata ku shiga ku duba wannan application ɗin ku same shi in ka je wajen masu gyaran computer ko masu installation za su sa maka idan kuma kana so ne mu sayar maka da shi so za ka iya mana magana ta whatsapp dinmu muka mana magana ta whatsapp dinmu mu kuma za mu turo maka software ɗin ta email ɗinka domin ka sanya shi a kwamfutar ka kai amfani da shi insha Allah duk mai san software ɗin nan ya mana magana ta whatsapp za mu faɗa mai kuɗin software ɗin sannan ya turo mana da email ɗinsa sai mu tura masa software ɗin kuma ya install ɗinta a kwamfuta ɗinsa insha Allah but last but not the least abin da zamu yi a karshe yanzu yanzu insha Allah shine yadda zaka exporting din file din ya zamto video file because yanzu anan ba video file bane kuma a gurguje bari mu nuna maka yadda kai saving din ka zo nan ka danna file sai ka danna save project sai ka je ka nemi inda zaka yi saving din project din maybe a my document ne sai ka saka maybe my my class my class sai ka danna save so za ka export din sai ka zo click a wajen nan sai ka danna export sai ka zo ka danna nan dvd nan vmo nan youtube nan device nan local so but amma kake amfani da waɗannan kawai ka nemi local ko da kana da youtube ka bari sai ka exporting a local ɗinka kafin kuma ka je ka yi uploading ɗin shi a youtube manual so in ka zo nan wajen sai ka danna mp4 in ka zo ka danna mp4 akwai settings ɗin ga nan different file size in ka zo ka danna ga shi ka bashi a h264 dinsa akwai beta akwai good akwai beta akwai best sai ka bashi a best ga shi nan anan za ka nemi size ɗin video file ɗinka amma just ku bashi a setting ɗinsa da yake sai ka zo ka danna ok ka danna ok sai ka danna nan wajen kuma save to folder ɗin da kake so video ɗin ya zama sai ka clicking ɗin shi maybe mu ce muna son shi a my music sai ka danna select folder shekarun na export so a nan kunga yana exporting din video file din so video file din yana exporting kafin video file din ya gama exporting wannan shine yadda ake video editing da software din filmora ina fata za ku yi amfani da shi domin software tana da amfani sosai kuma tana da abubuwa da dama wanda za ka ga kayi shi professionally kuma cikin sauki ba tare da wata matsala ba a nan ya gama exporting abinda za ka yi sai ka duka duba fine target hmm? kun ga ga video din nan yana nan a cikin music file mu muna clicking din shi kun ga shi nan gashi ya bude mana hmm? ku duba da quality din shi da komai babu abin da ya dropping hmm? kun ga shi nan gashi ya fito so in ka zo kaga in uploading ne sai ka uploading gashi nan yana cikin my music ga video din nan yana nan a music gashi nan my video kana clicking zai nuna maka da komai da komai sai ka je sai ka uploading din shi online to alhamdulillah duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan video da muka yi akan koya ma mutane video editing musamman waɗanda suke da niyyar buɗe youtube channel but amma ba su sanya da za su yi editing ɗin video ba na fata wannan bidiyon zai zamto wani tubali ne wajen ɗora ka akan hanyar yadda za ka koyi video editing akwai software da dama da ake yin video editing sun fi dubu amma dai wannan mun yi bincike wannan software ce ingantacciya kuma za ta maka baka result mai kyau quality din picture ɗinka zai zamto mai kyau sannan komi yana da kyau kuma za ka samu abinka professionally za ka yi abubuwa da dama wanda ba za ka iya ƙananan software ba amma wannan software za ta baka dama ka yi insha Allahu muna fata Allah ya ba kowa nasara kuma kada ku manta ka danna like button idan ka ji daɗin wannan video. kuma idan yau ka fara zuwa youtube channel ɗinmu to ka tabbatar ka yi subscribing youtube channel ɗinmu wato widen tv ka tabbata ka yi subscribing yanzu kuma ka tabbata ka yi ƙoƙari ka share ɗin video ɗin nan saboda mutane su amfana shi ilimi amfaninsa shine a yadda da mutane idan kai share za ka samu lada mutane kuma da dama za su koyi waɗannan abubuwa ba kai kaɗai ba kuma kai ma Allah zai baka lada Allah ya bamu ladan baki ɗaya kamar yadda sani ni ne naku yusufuddin a yusuf sai mun haɗu a kuma wani sabon bidiyon namu da za mu yi shi insha allahu da domin faɗakarwa da ilmantar da al'umma na gode peace out